Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe masu fitar da man fetur a duniya sai dai kuma dogaro kacokan kan kudaden man fetur da kuma matsalar cin hanci da rashawa ya mai da 'yan ƙasar rayuwa na hannu baka hannu kwarya in banda 'yan kalilan da ke kusa da gwamnati domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ne dai gwamnatin Najeriya ta fitar da wasu matakai na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ce kuwa har da bullo da tsarin bunƙasa harkokin noma da ma'adanan ƙarƙashin kasa maimakon dogaro da man fetur da farashinsa ba shi da tabbas a kasuwannin duniya sai dai kuma sau da yawa 'yan najeriya musamman ma dai talakawa na kokawa game da irin waɗannan matakai na bunƙasa tattalin arziki tare da rashin kuɗi a hannun jama'a to koya lamarin zai kasance a sabuwar shekara ta 2019 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki tambayar kenan da na yi wa wani masanin tattalin arzikin siyasa kuma wakili a ƙungiyar tattalin arziki ta Najeriya Malam Isa Imam. Muka duba akan budget da wanda aka shugaban kasa ya gabatar a wannan shekaran muka duba gaskiya ne akwai cewa za a samu cin gaba a tattalin arzikin kasa domin in ka duba ko da yake abun da zai iya dan affecting din abun kadan shine election wanda za zo a wannan shekaran 2019 to zai dan sa wanda za su saka jari a kasan su dan ji dar haka amma da zaran an gama election din aka tabbatar da gwamnati abubuwa za su tafiya domin a cikin wannan budget din akwai abubuwa wanda gwamnati ta ta planning da za a zikita wanda kuma aka yi kuma zai kamar ka duba ka ta hanyar noma kananan masana'antu da kuma abin da suke cima social investment program wanda an aka yi zai tallafa sosai a ci gaba tattalin arzikin kasa. najeriya na ɗaya daga cikin kasashe masu samu cin gaba a tattalin arzikin su sau da yawa dai talakawa ne masu kokawa game da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa akan haka ne na tambayi wani ɗan kasuwa ko ya farashin kayayyakin masurufin suke a wannan shekara Musa Suleiman. To shekarar bana sai dai a ce alhamdulillahi ba kamar shekarar da ta gabata ba. Abubuwa da dama an samu sauki kamar irin su shinkafa, irin su siga, sauran kaya ba kamar dai su masara duk sun sauka sosai gaskiya tsakani da Allah. Kamar zaka iya dan bayyana mana farashi. Kamar shinkafa da yanzu ana samun shi kamar irin sha biyar haka kamar can kwanan baya har ishirin da wani abu ana iya samu. Irin su masara duk sun sauka sosai, su suga duk sun sauka sosai. Ka yanzu abubuwan dai kayan gonaki dai wanda talaka dai ke iya saya da dama. samu. to sai dai yayin da yan najeriya ke kokawa game da matsalar tattalin arziki su kuwa baki musamman ma dai yan kasar sin sai kara shigowa kasar suke yi domin baje hajar su kamar da wani dan kasar da na yake cibis da shi a nan birnin lagos mr david lee ya shaida mani so many uh, chinese company want to develop the of african market also help african nigerian people to improve their ya ce akwai dangantaka ta kasuwanci tsakanin china da kasashen afirka irin su najeriya kuma a buƙatar mu a ƙasar china shine bunƙasa wannan hulɗa ta yarda za mu bunƙasa jin daɗin rayuwar al'umma afirka da ma najeriya sadaya dai mahukunta na ɗora laifi kukan da talaka ke yi ne a kan cimazone ta ɓangaren waɗanda suke ganin akwai ayyukan da suka fi ƙarfi a cikin gida to kowane shawara masanin tattalin arziki malam isa ke da shi ga talaka talakawa 'yan Najeriya domin kaucewa matsalar tattalin arziki a wannan shekara? Shirin raga talaka shine cewa ya ƙara kuzari ya yi aiki sosai domin shi in kana aiki dole ne ka samu kana in ka samu abin yi har mutane za su ce ai gwamnati ba aikin yi to kaga in ka duba in ka duba nan kasan arzikin da Allah ya ba mu shi arzikin kasa kuma yadda gwamnati take so ta taimaka cewa ko ya koma gona saboda ka an mutum bai da aiki bai samu sana'a ba haga sai koma gefe kauye samu yana numa haka zai samu kuɗin shigowa daga nan zai samu kuɗi ya shiga wasu sana'a amma mutum ya tsaya ya ce gwamnati ya bashi aiki ba ta gwamnati zai baka aiki dole ne ka fita ka je ka nema yawanci yan yan Najeriya kaga muna rena wasu ayyuka aikin dai kamata mu mutum ce ka a sha wuce matsayin ya yi wannan aikin to yana abubuwa kan jawo mutum ya zama ba aikin yi amma baka rena aiki ba duk aikin da ka samu ka samu ba dai sata ko nawa ba ka samu aiki dai mai kyau haka kana yi kuɗi na shigowa ma kullum kullum so haka mu daina rena aiki mu talakawa mu daina rena aiki yanzu dai abin jira a gani shine sakamakon tattaunawa da ake yi da gwamnatin najeriya da kuma 'yan kungiyar kwadago na karin albashi al'amarin da kuma wasu ke ganin hakan zai taimaka wajen kara hauhawar farashin kayayyakin masarufi babangida jibrin murya amurka daga Legas.